Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na rana na yau, inda za ku je mu ɗauke da wasu muhimman rahotannin labarai da muke tafa da su daga ƙasashen ƙetare da ma gida Afirka a dangane da al'amuran da ke faruwa. Kamar yadda kuka sani dai a ƙasashen ƙetare. akwai rikici na yaƙi da ke faruwa tsakanin wasu ƙasashen musamman ma kamar ƙasar armenia da kuma wato azerbaijan da kuma wato ƙasar rasha da kuma wato ukraine inda a cikin wannan rahoton labarai namu za ku ji wato yanda ƙasar armenia ta yi kira a sulhunta wannan yaƙi da ke faruwa tsakanin ta da wato azerbaijan dangane da yanda yaƙin ke neman wato rikicewa ya koma na ƙabilanci A kazalika, za ku ji irin yadda wato ukraine ke samun wani abubuwa a dangane da batun yaƙi da suke yi da wato rasha daga nan gida najeriya ma za ku ji irin abubuwan da ke faruwa kamar misalin wani matashi ɗan shekara 22 da ya tsinci kuɗaɗe a daidaita sahunsa da ya ɗauki wani mutumi mutumin ya bar kuɗaɗen kusan kimanin miliyan wato goma sha biyar har ya mai da kuɗaɗen wanda ya ringa samun kyaututtuka a yanzu za ku ji irin abubuwan da ke faruwa a gare shi ba da wannan gaskiya da ya nuna waɗannan da yi kaɗan kenan daga cikin kanun rahotannin labaran da muke ɗauke da su a yanzu sai ku gyara zama domin jin su ga cikakken rahoton media ta yi kiran a shiga tsakani domin hana ukuwar rikicin kabilanci a Nagorno-Karabakh kwanaki bayan da Azerbaijan ta kwace iko da yankin a wani hari da sojoji suka kai. Da yake jawabi ga taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York, ministan harkokin wajen Armenia Ararat Mizoyan ya buƙaci majalisar da ta aika da wata tawagar sa ido domin kare haƙƙin Armeniyawa. ya ce wanzuwarsu na fuskantar barazana sakamakon hare-haren da azabai ke ci gaba da kai musu tun da farko dai ministan harkokin wajen azerbaijan jehun bayramov ya shaidawa babban taron cewa ƙasarsa ta ƙudura aniyar sake haɗe 'yan ƙabilar karabak da azabaijawa wuri guda shugaba joe biden na amurka ya ɗora alhakin yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati nan da mako guda akan abin da ya kira tsatsauran ra'ayin 'yan jam'iyyar republican da yake magana a wani taron bayar da kyautuka na majalisa Mr. Biden ya buƙaci 'yan jam'iyyar ta Republicans cika alƙawuran da ke kunshi a wata yarjejeniya da aka cimma a watan Mayu domin ci gaba da samar da kuɗaɗe ga hukumomin gwamnatin tarayya. If the government shuts down, that means members of Congress, members of the U.S. military ya ce idan gwamnati ta dakatar da ayyukanta hakan na nufin cewa ba za a biya ku ku 'yan majalisa da sojojin mu albashi ba abu ne da zai shafi komi da komi farashin abinci da kuma harkokin kula da ƙananan yara wasu 'yan jam'iyyar republican a majalisar dai sun ja daga saboda sanya biliyoyin daloli a kasafin da sunan baiwa ukraine tallafi a yakin da take yi da rasha Ministan harkokin wajen kasar Rashar Sergei Lavrov ya gabatar da wani kakkausan jawabin nuna adawa da kasashen Turai a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York. Mr. Lavrov ya zargi Amurka da ƙawayenta da kirkiro abin da ya kira daular ƙarya da yada farfaganda. with the sums that the US, NATO and the EU has spent on supporting the regime. idan ka kalli yawan kuɗin da Amurka da NATO da ƙasashen Turai suka kashe wajen goyon bayan gwamnatin Kiev da wani rahoto ya ce yawan su ya kai dala biliyan da saba'in daga Fabrairun bara zuwa yanzu zaka gane irin tunanin su. ya kuma yaba da yadda kungiyar BRICS ta kasashe masu haɓakar tattalin arziki ke bunƙasa. Yana mai cewa a yanzu an samu zaɓi tsakanin ƙarya da gaskiya, dimokuraɗiyya da kuma babakere. Ta kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya ce wasu ƙasashen duniya na ɗaukar alkawarin da suke wa Ukraine na bata tallafin makamai da wasa. lamarin da ya ce ba wato ba abin da zai haifar face rasa rayukan 'yan kasar daga baya wani mai magana da yawun fadar vatican matteo bruni ya yi ƙarin haske akan kalaman papa roman inda ya ce ba wai yana ɗaukar bangare ba ne a yakin da ake gwabzawa tsakanin ukraine da rasha yana dai kawai tsokaci ne akan irin ribar da masana'antun kera makamai ke ci a yakin da sakamakonsa ke karewa akan al'ummar ukraine Papa Roma Francis din dai yana magana ne bayan ya ziyarci birnin Marseille na kasar Faransa, inda a can ya ce yin yawon cirani abu ne na yau da kullum, wanda dole ne a magance shi cikin hikima. Sojojin Isra'ila sun kai farmaki wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Turkam da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Rahotanni sun ce an kashe Falasɗinawa biyu. shaidu sun ce kimanin motocin sojin isra'ila arba'in ne suka kewaye sansanin na nur shams ciki har da wasu sojoji da suka ɗare saman rufi wata buldoza ce ta rika bangaje tirakun da aka kafa domin samar da tsaro a sansanin kana motocin suka samu suka danna Kungiyoyin falasinawa masu dauke da makamai sun ce sun mayar da martani da ƙananun bama-bamai A Gaza, jiragen yakin Isra'ila sun yi lugudan wuta a wani wuri da suka kira cibiyar kaddamar da hare-hare ta mayakan Hamas. A gefe guda kuma ɗaruruwan Falasɗinawa sun yi zanga-zanga a kusa da shingen tsaro da ya raba Isra'ila da zirin na Gaza. To iyakar labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga rahoton, inda kamar yadda watakila aka ji kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta samu damar kai kayan agaji da suka kai tan saba'in zuwa yankin Nagorno Karabakh. Karan farko kenan bayan da Azerbaijan ta kwace yankin da ake rikici a kan shi kwanaki hudu da suka gabata. Dubban Armeniyawa ne dai suke a tsorace kuma suka nemi mafaka a Stepanakert babban birnin ƙasar. da neman taimakon abinci da magani da kuma na man fetur ga rahoton buhari muhammad fage jami'an da ke aiki a yankin sun ce an fara aiwatar da abin da suka kira tsagaita wuta ciki har da kwashe waɗanda aka jikkata amma daga baya sai aka yi watsi da wannan yarjejeniya yayin da aka raunata wani sojan azerbaijan lokacin da ake musayar wuta A New York, ministan harkokin wajen Azerbaijan ya shaida a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Baku na shirin kula da Armeniyawan da ke zaune a yankin Karabakh a matsayin 'yan ƙasarta ba tare da nuna wariya ba ko bambanci. Wani mai ba da shawara ga shugaban 'yan awaren Armeniyawa a Nagorno-Karabakh, David Babayan, ya shaida BBC cewa mutanen Nagorno-Karabakh na jin kamar ƙasashen duniya ba su damu da taimaka musu ba. We feel ourselves Ya ce, Muna jin kamar duniya ta yi watsi da mu kwata-kwata, muna jin kasashen da ke demokuraɗiyya sun yi watsi da mu, haka ita kanta Armenia ta yi watsi da mu. An kyale mu mun kaɗai wata ƴar ƙaramar ƙasa da babu mai kallonta a matsayin hakan. Ina ganin gara mu miƙa kai bori ya hau ga demokuraɗiyya da kuma dokoki da ƙa'idojin ƙasashen duniya, amma dai ba dai yankin Nagorno-Karabakh ba. ya ce mutane da dama sun amince su bar yankin nagorno-karabakh maimakon su zauna a ƙarƙashin azerbaijan mutane a birnin stefanakat sun shaida bbc cewa sun zaɓi barin yankin maimakon zamansu a matsayin waɗanda azerbaijan ke lura da su kuma yankunan da aka baiwa bbc damar shiga babu fararen hula a cikinsu sai 'yan sanda da sojoji da masu aikin gine-gine rahoton da buhari muhammad fage haɗa mana kenan yanzu kuma bari yi mu je Najeriya inda a can kuma rundunar 'yan sandan kasar ce ta ce ta samu nasarar damke wasu mutane da ake zargin masu satar mutane ne domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na jihar Taraba. Mutanen da adadinsu ya kai ashirin an cafke wasu daga cikinsu ne yayin da suke ƙoƙarin karɓar kuɗin fansar wasu mutane da suka sace kuma suka yi garkuwa da su. SP Usman Abdullahi Jada mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Taraba ya yi wa abdulsalam ibrahim ahmed karin bayani Komishin yan sanda ta raba to cp yusuf a suleiman fesa daga mni ya ba da umarni bisa koke-koken al'umma da ke yawa cewa wayannan mutane suna nan suna garkuwa da mutane da wasu shashi na cikin garin jalingo da kuma ƙauyuka da ke nan kusa to ya tabbata cewa mun samu nasarar kame wayannan masu garkuwa da mutane har guda ashirin a ina aka damke waɗannan mutane wato an samu nasarar danke su ne shashi shashi a nan jiya taraba akwai wasu daga cikin su wadda aka samu kama suna cikin garin jalingo wadda sun shahara ne gurin garkuwa da nan wata unguwa da hikira tamaru dasa da kuma gulum da kuma nan bayan sitadiyom, da kuma sauran a cikin jalingo akwai wadda kuma ita rundunar 'yan sadarin jiya ta raba wato a sashen masu aikin kama 'yan garkuwa da mutane wadda ake kiransu anti-kidnapping a da gwiwan wasu kuma ana gina special striking force su ne Allah ba da nasa suka kama su daga can kurmi a bangaren ba'isa kenan wanda su suka addabi mutane da ke wannan shashin nan wani kawai da kira didan akwai wasu kuma da aka kama su an bangaren ibbi wanda su kuma sun share ne gurin garkuwa da mutane tsakanin shi ibbin da wukari akwai wasu guda hudu da aka kama su wanda su kuma sun share tsakanin donga da kuma takum zuwa marar ba'isa akwai dai shashi da yawa da muka samu kama inan masu garkuwa da mutane to amma wani zai zargin cewa kila wasunsu ba ma masu garkuwa da mutanen bane kila wasu ƙananan laifuka da suke aikatawa a wannan ba shashi faɗi bane ba labarin kallon kureji bane wasu an je ba da kuɗin fansan ne ma aka kama su akwai kuma wadda su da kansu da aka kama suka tabbacewa su ba wannan aiki su tsakanin fashi da makami da kuma garkuwa da mutane akwai bindigogin da aka samu a gurin su kaga wannan wai gani ya ba maganan ko shari ko an dora musu bane lokacin da aka kama su cikin wannan aikin su suka tabbatar wa jami'an tsaro gurin bincike cewa wannan aiki sai wasu ce maka wannan na farko ko ce ma wannan na uku ko na hudu kuma suka gaya mana irin mutanen da suka kama su garkuwa da kuma yawan kudin da suka ba. To, kai maganar waɗanda aka kama a kurmi wannan matsala ta yi kamari a can akwai wani ƙoƙari da kuke dan ƙara matsa kwarai akwai kokarin da aka samu yanzu shi kwamishinan jihar taraba cp yusuf a suleiman psc daga mni akwai exercise na haɗin gwiwa wadda da mu 'yan sanda da ɓangaren 'yan sanda masu kundin tarzoma wato mobile police force da kuma sojoji da ke wancan yanki wadda suke nan tiri battalion akwai exercise ta musamman na haɗin gwiwa da maharba da kuma 'yan bangare suke wannan yankin wadda kuma gaskiya ana samun nasara wannan aiki na da ya taso haikan wadda shi shi 'yan sanda jiya taraba ya tura su akwai kuma wata exercise da ake na haɗin gwiwa to tsakanin soja da mu yan sanda da yan banga da kuma na special strike wanda shi mai girma gwamnan jihar taraba dr abu tefas ya tanade su na musamman wadda aikin su ne su bibi duk inda ake wannan aika-aika na garkuwa da mutane a je a shiga wannan a kai samame kuma a hana su aikata laifin to kaga wannan samuwar su a wannan yankin gaskiya aiki ya taimaka haikan gurin samun raguwan wa'annan aikin ta'addanci a yanki, yankin kan haka ne ake kira al'umma a kullum a rika ba da bayanan sirri wa kuma 'yan sanda don cimma nasarar wannan aikin da ake yi a yanzu sp usman abdullahi ke kenan mai magana da yawon rundunar 'yan sandan najeriya a jihar taraba har dai a Najeriya kungiyar masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙasa reshen jihar Kano ta yi kira ga iyaye da su kasance masu sa ido kwarai a kan 'ya'yansu a wannan lokaci da ake gudanar da tarukan maulidi. Shugaban kungiyar da'irar jihar Kano Malam Munhamin na Hafiz ne ya bayyana hakan a yayin tattaunawarsa da BBC. Inda ya tunatar da cewa kowane mahaifi abin tambaya ne akan kiwon 'ya'yan da Allah ya bashi. Ka karin bayanin da yawa Buhari Muhammad Fage. Lallai addini na namu addini ne zaman lafiya kuma wannan haɗuwa muna yin ta ne ba don komai ba sai dan jaddada soyayyarmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a faɗakar da al'umma cewar musulunci abu ne na zaman lafiya da kwanciyar hankali dan haka duk inda za a tara al'umma a kasance masu kula da haƙoƙin al'umma wajen dukiyoyinsu da rayukansu. musamman ranakun da za a kewaye sha biyu ga watan rabiul awal da kuma ainihin sha tara ga rabiul awal na san cewa hukuma tana iya kan bakin gwargwadon yadda za ta samar da tsaro da zaman lafiya a wannan ranakun ba ma wannan ranakun ba da sauran ranaku baki ɗaya amma musamman wannan ranakun a kiyaye shiga ta kamala da tafiya cikin tsari mata su ware cikin mata maza su ware cikin maza sannan a kula da dukkanin abin da ya zama na cewa ba haƙƙin mutum ba ne, musamman a kare dukiyoyi da haƙoƙin al'umma Na ji kayi magana cewa sha biyu da kuma ranar sha tara ga watan nan da ake ciki na rabi awal. Me kamar kuka shirya yi? Wannan karan sha Allah za mu gabatar da taron maulidi ranar goma ga watan rabi awal ke na ranar litinin. Za a nan ofis ɗin ƙungiyar na jihar kano wanda yake kan titin kofar mazuyar muna sa ran akwai malamai daga faɗin jihar kano da kuma 'yan uwa sha'irai waɗanda za su zo a taya juna farin ciki na samo fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam muna shirya zagaye 'yan uwa masoya da sha'irai ana kewayawa cikin gari kuma domin nuna farin ciki da murna na samuwar annabi da kuma ranar sha tara ga wata to don haka wannan ranakun muna kira ga 'yan uwa musamman ya annabi na sauran unguwanni na cikin gari wani lokacin akan da fitinu haka to muna kira dan Allah dan annabi a kiyaye a kewaya lafiya ya kasance kar a yi tashin hankali da fitintunu don Allah duk inda za a shiga kowa ya kai zuciyar shi nesa ya tsarkake ta da niyyar cewa an fito wannan tafiya ne don mutuntawa da karama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musamman 'yan dawa mun san cewar wasu sun zo wurin ne don su tada fitina to amma mun san cewa in Allah ya da hukuma za ta sa ido akan wannan amma muna kira ga matasa don Allah a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyi ina kira ga iyayen yara musamman waɗanda suke makarantun islamiyya su sa ido akan ƴaƴansu musamman waɗanda suka fito taron maulidi a haɗa su in mata ne a haɗa su da wani namiji mai hankali wanda a tabbatar da inda suka je da kuma lokacin da suka fita da lokacin da suka dawo domin wasu suka fake da maulidin in sun fito kuma sai su tafi wurin da ba maulidin ba saboda haka muna kira ga iyaye cewar lallai su samu akili wanda zai tsaya akan yaransu in sun fito su tabbatar wurin maulidin suka je in kuma sun dawo su tabbatar da ka wurin maulidin suke Malam Munhamin na Hafiz kenan shugaban kungiyar masu yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta Najeriya reshen jihar Kano. Labarin farko Aisha da za mu fara da shi a wani lamari ne da ya faru a gida Najeriya. To a wani jiha kenan wata jiha? Najeriya a jihar Kuta Kano. Wato labari ne na wani matashi dan shekaru ashirin da biyu mm. mai suna Awolu Salisu Ah. wanda ya nuna wani hali na gaskiya da halin dattako za mu ce kenan ko hali ne na tsare gaskiya ah. da kuma za a iya cewa tsoron Allah ah. shi wannan matashin sana'arsa tuka babur mai taya uku wanda a Kano muke cewa daidaita sahu ba hmm. yana ɗaukar fasinja wata rana ya ɗauki wani mutum da ya zo daga ƙasar Chadi ya sayi haja a Kano ya koma. Eh. Sai mutumin ya manta kuɗi da aka ƙiyasta sun kai naira miliyan goma sha biyar. A cikin adaidaita Akwai fiye da naira miliyan goma na saifa. Akwai kuma naira miliyan biyu da dubu ɗari tara na naira. To da aka hada, hada gaba ɗaya sai aka ce sun kai naira miliyan goma sha biyar. shi bai a hama an bar waɗannan kuɗi a cikin motarsa ba sai da isa gida yana dubawa sai ya ga kuɗi naira miliyan goma sha biyar a cikin sefa da naira to shi na ya ɗauka ya shiga gida ya nuna ma mahaifansa ah. to shi ne sai ita mahaifiyarsa ta karɓi kuɗin ta ajiye cikin ɗaki. Da yake dare lokacin. lokaci. Da dare yi suna zaunawa suna tattauna ya za a yi a gano mai kuɗin nan. To ana cikin wannan magana sai suka ji sanarwa a rediyo cewa wani yana yamanta kuɗi a cikin adaidaita sahu kuma yana neman idan mutumin nan idan mai adaidaita sahun nan ya ji ya zo ya kawo kuɗi a wani gidan rediyo da ake ce ma arewa rediyo mm. na san watakila ma ke eh nan jihar kano mm, mm. gidan rediyo ne mai zaman kansa yawa to na aka je aka bada sanarwa aka ba da lamba ta waya eh, da shi wannan matashin ya ji sanarwa din sai ya gaya ma mahaifansa sai suka buga waya suka ce lalle ga kuɗi an gani don haka ya ɗauki kuɗin nan da shi da mahaifansa suka tafi gidan rediyon suka haɗu da shi mai kuɗin kuma suka hannunta masa kuɗin na naira miliyan goma sha ko sisi bai ciwon kai ba ko sisi bai ciwon kai ba kuma da ake hira da mahaifinsa mm. ya ce a lokacin suna cikin wani yanayi ma na rayuwa ila babu ba abin da za su ci da wahala su yi su ci abinci sau biyu a rana ko su dafa abinci sau biyu a rana amma duk da haka suka ce ba za a taɓa komai cikin kuɗin nan ba a maida mu masu kuɗin eh, kuɗin su wannan ne tsoron Allah gaskiya kwarai da gaske to amma kuma wannan gaskiyar da shi matashin ya nuna da ma mahaifansa mm. ta yi musu rana to me faru a nan shi mai kuɗin mm. ya ba shi kyautar naira dubu ɗari hudu la sarki ladan wannan kenan eh, santuwa kenan to mm. kuma daga nan sai aka yi ta sai mutane mutane suka yi ta bashi kyaututtuka mm, saboda ai amma na je nuna ga har da wanda ya bashi ma sabon babur din mai taya uku wato a daidai sarki eh, a cikin mutane Allah sarki mm, kaga gaskiya shi ta mai rana gaskiya ta mai rana gaskiya ba fa da ya ka tsaya ba to har da kuma me aka yi samu <laughs> to na ji kai da akwai kungiyar masu hada aure a Kano. Masu dalilin aure eh, kenan. masu dalilin aure. Hmm. To kamo da Ba dai yunkura ce ta bashi mata ba su Ba ma mata ɗaya ba fa. Kai kai mata na wannan eh, zamani. Ita wannan kungiyar ta ce ta bashi mata hudu ya aura. Ta ya zai aure shi yaro da shekara ashirin da biyu mata a wannan yanayi da ake ciki. Shugaban wannan kungiya ta masu dalilin aure Salisa ya kasa yake cewa kamar yadda jaridu suka rawaito mm. wannan ya nuna halayyar kirki kowa na son hada zuri'a da shi. Wata zai rike mata wuri kenan. Har da 'ya'yansa biyu daga ciki waɗanda mutum da ba shi. <laughs> To abin ta shi ne anan da za su gidan da zai zauna fa da waɗannan mata ta ina ma zai fara yaro shekara ashirin da biyu. Ba yaro ba ne mutu shekara ashirin da biyu ai mutum ne. Kaga eh mutum ne amma kuma mata hudu a lokaci guda abin da. Ke dai ba na goyon baya. <laughs> bana goyon baya. Da ma dai kwaya ɗaya aka bashi to kaga wanda kuma gashi an bashi sabuwar adaidaita da sauka ga kamar an bashi kamar wani jari ne a hannun shi amma mata hudu. Ai na kira shi shi matashin eh. bayan ya min bayani irin kyaututtukan da aka bashi mm, har da mata hudu a'a shi bai san na na kira shi daga baya da na ga labarin cewa an bashi mata hudu eh. sai na kira shi na ce mai to ashe kai baya ga waɗannan kyaututtuka da aka yi maka gashi na ji an ce kuma an baka mata hudu <laughs> sai ya ce to shi dai wallahi ba a tuntube shi ba eh. amma shi ma ya ji haka eh. amma dai ba a tuntube shi ba to ke ji wannan labarin dai na abin nan to haruna ni kuma nan wani labari ne mai ban al'ajabi to amma kasar kasar mu kenan india kasar ku ta biyu ke kasa <laughs> oh. ta ta biyu bayan najeriya india kenan wato wannan abin ya faru ne a wani kogi kogi. Eh, kogi Savitri River a jihar Maharashtra a nan India kenan. To me faru? Wani kare ne irin karamin kare ne baya da girma sosai. To sai irin wannan sai irin karnukan daji hmm. suka biyo shi a guje daga daji. To shi kuma garin gudu yana gudu domin tsira da ransa sai ya fada wannan ruwan. To yana fada wannan ruwan kuma kasa irin waɗannan ruwan ba a rasa su da irin waɗannan kadojin. Haka. Kai ba a rasa shi ma da wani ruwa da kada. To eh. akwai manya-manyan kadoji. har guda uku sai suka ga wannan karan yanzu kai ta nan kan zai faru ah, su samu nama eh. to ai aka san haka aka samu dan Hausa abin da ya faru da suka ganshi sai suka rika amfani da bakin su kaga da mm. bakin suna da tso eh, eh. su ku ba suka hadu suna tura shi daga cikin ruwan suna tura shi suna so su kai shi tudun mun tsira Allah sarki ka gani suka shi can inda zai tsira suka ma batar da shi daga suka dauki shi daga nan hanyar wannan karnukan suka biyo eh. suka shi can gabar ruwan da wayannan karnukan da suka biyo shi ba sa sarki wato sun fahimci cewa sun fahimci taimako taimako ceto an koro shi za a cinye shi da bukatar taimako kuma sai suka ce bari su taimaka masa su tsira ta me wakan nama har gida su kuma sai suka taimaka suka cece shi to wannan abin ne sai ya sa irin kamar masana eh masana kimiyya suke eh. ganin kamar irin wani alama ce ta cewa akwai tausayi ma tsakanin dabbobi na'am wato ya zama wani wani maudu'i na maudu'i ne na binciken masana eh to tun daga kada ko asan kada ka zama ta samu ma mai balle ga kare nama ya zama eh. kuma sai wani ko Allah sai suka ceci wannan kare amma suka dauke shi daga hanyar da wayannan karnuka suka bi suka shi tangabar ruwan da da ma kwata ba za baya ba zai haɗu wayannan karnukan ba to akwai ta mujallar kimiyya da ta sharhi akan wannan abu da ya faru ita kuma inda take cewa da alama dai wannan abu da ya faru su wayannan kadojin ba su saba cin kare ba shi yasa kawai da suka gani suka ba abincin su bane ba suka cece shi suka tura shi karkashin ruwa aka san abin da masana kimiyya suke cewa akwai dosiya tsakanin eh, eh. dabbobi to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan cikakku rahotannin labaran rana da muke tafa da shi kenan kamar yadda kuka ji daga kasashen ketare al'amuran da ke faruwa musamman ma tsakanin ƙasar azerbaijan da kuma armenia haka zalika da rasha da kuma ukraine Nan gida Najeriya kun ji al'amuran da ke faruwa musamman ma labari mai ɗaukar hankali na wannan matashi ɗan shekara 22 wanda ya tsinci kuɗi ya kai kimanin miliyan 15 wanda har ya mai da waɗannan kuɗaɗe ga masu shi. Wannan shi yake nuni da cewa duk irin yanayin da za a shiga a rayuwa to ba a rasa masu gaskiya da irin wahalar da wani yake ciki to ba zai iya cin abin da yake ba halaliyarsa ba. a yanzu dai duba da wannan abu da ya faru kana kallo ka san cewa to tabbas mutum dai zai tsaya akan gaskiya to fa zai samu wato tudun mun tsira wannan matashi dan shekara 22 du da shi ba dan kowa bane ba ga kuma wahalar da yake yi gidansu ba wani abinci suke ci so uku ba so biyu ma da kyar ake ci to kaga da wani ne ba zai mayar da waɗannan kuɗaɗe ba amma da ke ya tsaya kan gaskiya ya mayar da waɗannan kuɗaɗe hakan sai ya zama masa tsanin tsira a yanzu yake samun wato abubuwa na a yanzu yake samun abubuwa na taimako da kuma kyaututtuka waɗanda a yanzu wato ya samu abubuwan da zai tsaya da kafarsa musamman ma a daidaita sahu da aka ba shi kyauta sabuwa yanzu a daidaita sahu yana kaiwa wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ko miliyan bima amma to kaga dai yanzu an siya sabo an ba shi kyauta to kaga wannan an kafa masa yadda zai gyara rayuwarsa kuma Allah ya masa roƙo tabbas a da abin da mutum yake ya kamata ya tsaya a kan halalinsa ya kuma ringa yin gaskiya tabbas wannan gaskiya ta sa ta kai shi ga tudun mun tsira Allah Ubangiji ya riƙa masa waɗannan abubuwa na alheri da suka samu masa ya kamata kuma kowa ya kama ya yi wato koyi da darasin abin da ya faru da shi. To masu saurare muna jiran jin shahin rayunku mun gode.